الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توبة البكاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفصل من بعد اللعان الماضي دون الطلاق وبحكم القاضي والفسق ماض وتبود أوريار غيا زرتو نعم والفسق نعم. ماض a buɗe aure ya zartu min da li'an bayan ayi li'ani idan an yi li'ani za a buɗe aure dole Allah ba wani kashi wani hukum aure kuma shi sakin yana a shi fasfin buɗe auren yana tabbata ne da hukuncin alƙali ina wani aiki alƙali ke yanke hukunci cewa an buɗe aure ba maganar saki. Na? Ala ta yi mana dole. ومجذوب لنفسه بعد بعد التحريم ولده وخد التحريم حق ومكذب لنفسه eh mutumin da ya karyata kansa sannan ilka haka waladuhu ba'ad da ya karyata kansa daga baya sai ce ya gano yaron shi ne a nan wajen wahudda za a yi mashi haddi za a mai haddi na ƙazafi. wa tahrimu haqqa kuma haramcin ya tabbata an gane magana aure tsakaninsu har abada an gane wannan an zo ya zo ya ce wannan dan ba nashi bane aka je kotu za a yi li'ani kafin a fara li'ani zai ce wannan dan na gano nawa ne a nan wajen za a mai bulala tamanin shi ne ma'ana wa mugzibun da yi ilta haƙa wani duhu ba'ad mai karyata kanshi daga baya sai ya riskar da ɗa zuwa ga kanshi an gano wani ku? Ah, ah. wa hudda sai a yi masa hajji sannan wata mu haka haramcin nan ya tabbata an san shi ku? da zuwa ya karyata kan shi don a riga ya rantsuwa magana ya riga ya tabbata an gama rantsuwa shi shirin kuma na? tukwallon zai zama tuke na riga inda an ce ta haramci ya tabbata zai zama kike har gani an yi da ayi tun da ayi magana haramci tabbas wa raji'un qabla at-tamam minhuma yuhaddu wan nikahu lan yanfasima Na maka gani wannan mutumin da ya dawo kafin ya cika wannan abun kafin ya cika li'anin sai ya dawo an gani. to yana cikin yin li'ani can sai ya dawo cewa wannan ɗaga gaskiya na gano nawa ne yuhaddu za a yi mishi haddi na ƙazafi wanne kawo nan yan ma auren bai warware ba har yanzu suna nan cikin auren sai su koma gida su ci gaba da aure in tana son shi na wal min ba da liani madi buɗe aure bayan li'ani ya riga ya zartu duna duna duna bi hukmin qadi wato ba tare da saki ba kuma shi wannan fasku din da hukuncin alkali ake yin shi wa mukzibun li nafsihi ba'da waladuhu wa hudda wa tahrimu muhzibun li nafsihi mai karyata kanshi iltahaqa waladuhu eh, iltahaqa waladuhu ba'd sai ya riskar da dan bayan haka ya riskar da dan a ga ba ta zama fulun bi ah, wa to sai a yi mishi haddi wa tahrimu kuma haramci ya tabbata an gane bayan ya riga ya li'ani an gama sai ya ce ya gano dan nashi ne a nan wajen wato dan ya riske shi kuma haddi ya tabbata nan za a riska da dan bare shi amma kuma haddin kuma eh, na ya ce dan na shirya ne wani tun dama abin da ake so dama shi dama ai ba a ji daɗin raba shi da ɗan ba shari'a ba ta son ta raba ka da ɗanka to ko da shi ne mutum ya tabbatar da san za a tura shi saboda kar a bar yaro haka nan ba shi da uba ita matan arabu eh matan arabu وراجع قبل التمام منهما yuhaddu wan nikahu lan yanfasila mutumin da ya dawo kafin ya cika wancan bayan ya cika ne ko kafin ya cika sai ya dawo an gane ko kabala tamam min guma daga cikin su ko da ita ce ta yi ko shi yayi ko shi ne ya koma an gane ita ce ta ta yi kaza wato ruhud da za a yi mai haddi yuhaddu wan nikahu auren nan lan yanfasima bai warware ba na'am al ya tabbata na auren ba auren ba a ci gaba da yin auren ba ya ga ya fara rantsuwa sai janye yanzu haramcin yana nan ya tabbata na wannan li'ani sun amma shi dan dai shi wannan dan abin shi ita matar za a raba ta da mijin har abada ba su yin aure ba tunda ya janye za a ɗauka ya mata gazafi mana Eh, ya ce ƙarya ne ya kare ta kan shi ya fara rantsuwa mai ƙara sabu sai ce ƙarya yake yi sai shi nan ta ta an mata mutuncinta shi ma za a mai na ƙazafi na mutuncin da ya ji mata ba da ya rantse ba <laughs> eh. ita ce cikakciya نعم البداية في علم المعارف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إيش مسألة كيف تل الجدة بجهتين يا يا kakan ya take kusantowa ta bangare biyu a ce kakaka tana da alaka da kai ta bangare biyu ta bangaren uba da kuma bangaren uwa aljawab halaka dhikrun an halaka bakar an ummi ummi bakar ya mutu ya bar mahaifiyar mahaifiyar mahaifiyarsa mahaifiyar mahaifiyar mahaifiyarsa wa hiya umma abi ummu ummi abi ita ita kuma ita mahaifiyar mahaifiyar babansa na farko hin hin wa saniya fatima da ita ce mahaifiyar mahaifiyar babansa hindu ita ta biyu sunanta fatima wa umma, abi abi kuma yaron su ya bar uwar uwar baban babansa kuma ya bar uwar baban babansa naqulu tazawwajat hindu fa anta asma muna cewa hindu ta yi aure sai ta haifi asma'u wa zainab ta haifi zainab su ma zawwajar asma'u bi ali sannan sai asma'u ta auri aliyu fa an jaba muhammad sai suka sai suka haifi muhammad ta zainab fa anjabat hafsa sai zainab ta aure sai ta haifi hafsa kuma da zawaje muhammad bi hafsa sannan sai muhammad ya ya ya aure hafsa fa jaba bakar. sai suka haifi bakar shi bakar shi ya mutu yace wa ala ummihi wa aliyu um, ummuhu ismuha fatima shi aliyu mahaifiyarsa sunanta fatima mata bakar an hind to shi bakar ya rasu ya bar hindu da fatima hindu hindu ta kusanto da bangare guda biyu wa fatima bai je hatin wahida ita fatima ta kusanto da bangare daya na'am to ya kenan a ga hindu nan an ce wato hindu ta yi aure ko sai ta haifi asma'u da zainab ƴaƴanta kenan asma'u da zainab sannan sai ita asma'u diyarta din nan sai ta yi aure ta ta aure aliyu asma'u da ta aure aliyu sai suka haifi muhammad kaga muhammad ya zama me na me na kaka ga muhammad inda ta zama kaka ga muhammad ta bangaren uwa eh ta bangaren uwa sannan sai ita zainab ita kuma ta yi aure daga cikin diyar hindu sai zainab ta yi aure sai ta haifi hafsa sannan sai ta zama da muhammad shi wannan muhammad din jika din jikan hindu sai ya auruwa hafsa din jikanniyan jika ya ya auri jikanniya jika ya auri jikanniya kaga jika ya auri jikanniya sai suka haifi bakar an gane wani ko bakar yana matsayin tattaba kunne ga hindu shi bakar kamar tattaba kunne ga hindu waliyu ummuhu ismuha fatima eh, kaga aliyu mahaifiyarsa sunanta fatima mata baka shi kuma baka din na ya rasu wanda shi bakar menene shi ta taba kunne eh. ya rasu ya bar hindu da fatima to kaga Hindu hindu ta kusanto da bangare guda biyu wannan hindu ba hindu na farko ba ke ita ce mulku oke oke oke ya rasu ya bar kakarsa ya bar kakarsa ya bar kakar kaka maman kaka eh ya bar maman maman kaka ke ta kuka eh. Eh, sannan kuma yaron ya bar Fadima. me matsayin fadima gare shi yare ne eh, kaka ce ta bangaren da bangaren kaka ta bangaren uba to fahindun hindu ta kusanto da bangare guda biyu ita kuma Fadima ta kusanto da bangare daya ita Fadima tana da alaka ne da shi ta bangare nawa ita bangare daya ta bangaren baban shi eh bangaren baban amma kuma ita Fatima ta bangaren yaran ta guda biyu yaran hin guda biyu ko ita eh, bangaren yarinya a bangaren Hafsa da Asma da Zainab Hafsa fata kaga nan ta zo wajen hindu ta ajjama Asma wa Zainab kaga ta eh, ayyanta kenan ta hindu sannan sai Asma ta aure Aliyu sai ta haifi Muhammad eh. ita kuma Zainab yanta sai ta haifi Hafsa ya sannan muhammad sai ya auri hafsa sai suka haifi bakar da aliyu a shi kaga to fatima fa eh, ta fatima daga bayani yana eh, ba take a an ce aliyu mahaifiyar sunan ta fatima ita aliyu ita ce ta kabar gogo kaka muhammad eh ita ce kaka a bangaren baban shi eh a ga ta ga fatima nan aga halaka bakar an ummi ummi ummihi wa ya ummi ummi abihi al-ula hindun wa saniya fatima wa ummi ummi abihi kaga ta biyu ya mutu ya bar kakanniyarsa ummi ummi ummihi maman maman mamarsa kaga kakanniya ta biyu kenan ku sannan ita kuma ita ce ita kuma ita ce maman maman babansa na farko hindu ita ce hindu sannan ta biyu ita ce Fatima daga cikin ita kuma maman baban baban eh ita maman baban baban shi <laughs> ya ce Bakaro bin Muhammad bin Asma bin tuhin kaga da farko Bakar bin Muhammad bin Asma bin tuhin ita Asma biyar Hindu ko sannan na biyu Bakar bin Hafsa bintu Zainab bintu tuhin kaga ta wajen uba shi dan Muhammad ne dan eh. Asma'u bintu tuhin ta wajen uwa shi dan Hafsa ne eh, Hamza diyar Zainab bin Tuhin. kaga Bakar bin Muhammad bin Ali bin Fadima. kaga Bakar dan Muhammad ne dan Ali dan Fadima. wa hadhi suratu eh, kaga wannan sahibatul jihatayn kenan bangaren kakan ya mai bangare biyu hmm. wannan ko Bakar bin Muhammad bin Ali bin Fatima sahibatul jiha wa hadhi suratu ga hutan nan نعم رهبية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يتي مات رجل متين يا رسول وترك زوجها sai ya bar matarsa ya bar mahaifiyarsa ya bar dan uwansa li ummi ya bar ya bar ammi guda biyu ɗan uwan babansa dukan su shagikai uwa ɗaya uba ɗaya da babansa na zaujat wal um wal akh li um kaga mata da uwa da dan uwa li ummi min ashabil furud su ma abota rabon rabo ne ko wayannan duk ma abota ce rabo ne wal ammani shaqiqan su kuma ammomi guda biyu ɗan uwan uba shagikai min al asaba suna daga cikin asaba nasabiyya. su asabai ne na nasaba wa rutubatu ashabil furud ah, muqaddama ala rutubati asabati nasabiyya a wajen raban gado martaba na ma'abota raban gado masu raban gado ana gabatar da shi akan martaba na asibai na nasaba masu cin gado sai an fara basu rabon su in an basu rabon su abin da ya rage sai asibi ya kwasa na walaysa ahadun min ashabil furud mahjuban bil asib anan wajen babu ɗaya daga cikin ma'abota rago wanda aka sha makance shi da arsibi ko hmm. duka zama wayan nan wajen ba zai yi a sha makance mace ba dole sai ta yi gado ba zai yi a sha makance uwa ba ko ɗan uwa li umbi shi ba a sha makance shi daga ma'abota a nan wajen ana sha makance shi a wani waje fata akuzu zauja sahmaha ita mace za ta karɓi rabanta wa huwa rubu ne rubu ita babu wanda ya kare ta babu ɗa ba ɗan ɗa wata akuzu la'um sahmaha ita uwa za ta ciri rabanta wa huwa sulus shine sulusi ita ma ba wanda ya kare ta ita ma babu da ba dan da ba biyu daga cikin uwa zuwa sama wa ya'khudhu al-akhu li um sahma sahma sannan dan uwa li ummi zai karbi sahma hugo na sahma al karbi wanda yake abun kaddarawa gare shi wa sulus shine sulusi na'am ni da yake eh shi shi dan shi dan uwa li ummi da ma shi shi kare zai ci dai cikin shida wa yashtariku al-amman ya shaqiqan fi ma baqiya ammomi guda biyu nan shaqiqai za su yi tarayya cikin abin da ya rage min at-tarika na ainihin tarika din na ba da hazihi al-furud eh wato bayan wanda ko bayan an gama ba mai rabo raban shi abin da ya rage nasu ne na wa roba nawa ne abin da ya rage ɗaya cikin hudu na wa ya zuya kuzu kullu minhum asumun to kowanne daga cikin zai karɓi ɗaya cikin takwas kenan za ka kasa dukiyar takwas hmm. tunda su biyu ne an mi ammomin wannan ya ciri ɗaya cikin hudu wannan ya ciri ɗaya cikin hudu a ga zai zama ɗaya zama ɗaya cikin takwas kenan a gane wannan to kaga in aka yi rabon a nan yadda aka ce din nan to za ka zaɗu dukiyar nawa kenan ga mata ga uwa ga ɗan uwa li umbi da sauransu mata kaga mata tana ce ɗaya cikin hudu uwa ɗaya cikin uku ɗan uwa li umbi ɗaya cikin shida kaga ɗaya cikin hudu ɗaya cikin uku wannan sha biyu ɗaya cikin zai zama ishirin da hudu ishirin da hudu zai fito ina na so a samu lcm ɗin za ya samu 12 bari mu gani na ina fairo kaga ɗaya cikin hudu ɗaya cikin uku kaga kai ya fito ɗaya cikin shida kai zai eh, sha biyu ne kaga hudu uku shida eh yana zuwa kaga biyu biyu uku uku biyu ɗaya uku uku sha biyu ne kasu sha biyu ne eh da ma 24 an tsawai ta yi yawa sha biyu za a kasa sha biyu za a ba miji za a ba mace ɗaya cikin hudu shine nawa shine uku ko za a ba uwa ɗaya cikin uku shine hudu za a ba ɗan uwa li'umbi ɗaya cikin shida biyu nawa ya rage kaga uku da hudu bakwai tara ta uku sannan sai shi su ambi za su kwashi abin da ya rage uku shi kuma shi ne wani ban fi wannan tsofi kaga ɗaya cikin hudu na ɗaya shirin uku za su karɓi uku ne eh, amma ah, ne abin da ya ragu ne a yake magana abin da ya ragu shi ragu su abin su abin ka faɗa nan suka ce in ka duba su sun karɓi ɗaya cikin hudu na dukiya ba sha biyu kaza ba nawa ya rage uku ka san waye a farko na uwa. na mace nawa ne shi rabu mace rubuli to su ma shi suka karba Su dai su ba su ce rabo ne zuwa yi eh sun faɗa ne da istilahi cewa an ka duba sun karbi ɗaya cikin hudu kamar yadda mata ta karba amma ba wai ɗaya cikin hudu suke ci ba kawai suna cin abin da ya rage ne ko nawa ne eh na masu azubai ne ba wai sun zama ba ba haka suke a ah, ayyuwa na shi wannan dan uwa ne da gumi aiki su ba yan uwa su su yan uwan baba ne su yan uwan baba ba yan uwa yan uwan mutumin da ya rasu ba eh amma ammi yan uwan baba shi baban wannan wanda ya rasu su yan uwan shi shin wannan ɗan uwa ne ummi ɗan uwan wanda ya rasu ne kaga ne yawwa saboda ba zai rabu ba shi ya kamar da shi wani waye su dan eh kaga wannan wannan uku ba zai rabu musu ba a wajen bangaren ukun nan za a samu ɗaya da rabi rabi to me ukun wannan sai a mai da shi 24 ko na mai da shi 24 wato nawa ne ainihin a ɗaya cikin hudu na takwas shida wannan takwas wannan hudu nau kenan 18 ko 18 eh. to abin da ya rage ne shida daga shi 6 sai zaraba uku uku na? eh ya fara raba sha biyu na ka raba sha biyu sannan sai a ci gaba haka ake gaban gadon hmm. na yi aulin kenan ba wani auli daidai mai zai tun da kuɗi ne yanzu ba sai an gaya shi da ruwa sun kuɗi ne kawai haka ba sha biyu shi ke na fito a tun da bakwai kuɗi a hannu na'am <clears throat> na'am um, irshadu salif irshadu salif na'am نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أشكري هذا فصل نعم يجي يناجز بتعليقه على مت... على متحتم wato ana gaggautar da saki idan an rataya shi أبو abin da yake dole sai ya kuna jigo abu in dole sai ya faru sai mutum ya rasa ya saki akan abu an gane ku to wannan saki kawai tun yanzu ma ta saku kafin ya faru ka tulo alfajir kaman bullowa alfajir yace na sake ki idan alfijir ya bullo to ai dole sai ya bullo to yanzu kawai ta kwashe kayan ta kawai ko kuma yanzu kawai riga sun rabu ba magana ta kwashe kayan ta ba tunda na saki mace ya to za ta yi idda ne a gidan mijinta sai ba raji an gane wannan kusa dai kamar saki uku ne da zarar mutum ya rata ya saki akan abin da dole sai ya faru to yunajjal ana gaggauta sakin kawai yanzu yanzu kawai ta kwashe kayan ta yi tafiyan ta hmm, wato lo ishan yau kamar ya ce kin sako idan rana ya bullu ai dole sai rana ya bullu to tun yanzu kawai an gama saki ya tabbata wa ra'asu sha ko kan shi kan wata farkon wata hmm. kin saku abin ɗaya ga watan muharram ai dole sai ya zo ko ɗaya ga watan ainihin jumada a rajab ɗaya ga watan rajab ko yanzu muna juma'a, da saniya yake kin sauku ɗaya ga watan rajab ai dole sai watan ya zo to tun yanzu ta sauku wa huwa mashhur fi ghalib al wannan saki mashhuri ne ga abin da galibi sai ya faru shi ma abin da galibi yana faruwa wani lokaci ba zai faru ba to mashhurin zance saki ya tabbata ka tsohon al-hayy <clears throat> akwai abin da galibi sai ya faru amma wani lokaci akan saba to ya saki akan nan ga mashhurin zance saki ya tabbata amma muqabil mashhur ce a in dai abu galibi zai auku yana iya sabawa a jira shi kawai sai abin ya kai fatuhu ila kamar tsarkin haila galibi yana faruwa amma wani lokaci daga ta wuce wannan lokacin bai abin nan ba wa da aka san shi tsarki tsarki na walau eh. walau an ala mautihi ko zuwa haila eh tsarki da kuma shi aka san haila din haila din eh yace walau allaka ala mauti da a ce ya rataye sakin kin sako in na mutu a <laughs> mauti ha. ko kuma in kin suna na sake ki ruwayata ne bil luzum to ruwaya bi tunda mutuwa abu ne wanda dole kullu nafsin za'iqatul maut mm. kullu nafsin za'iqatul maut ko wanda rai zai dandana mutuwa ko to shin ya tunda haka ne a ya lizimta muna jazan da gaggawa aw nafihu aw nafihi nafi na'am eh bil luzumi aw bi nafihi na'am da lizimta shin sakin ya lizimta ko kuma an kore an kore shi ka ta'aliki ala mashi'atin malama la kaman ya rataye saki akan mashi'an abin da bai da mashi'a kaman kin saku in sha'ar rasul an gane ko kuma in sha'ar jabal mu dauka dai abin da yake bai da mashi'a ku rubuta kin saku idan wannan dutse ya ga dama ko kin saku idan idan idan ya ga dama sai dai insha Allah an gani shi wannan bai da mashi'a dutse da gida ko kin saku idan waya na ya ga dama kaga wannan duk hauka ne kamar in ya rata ya saki akan mashi'an abin da ba shi da mashi'a wa tanajjazu bi mashi'ati Allah ta'ala amma yana gaggautuwa da mashi'a ta Allah kin saku insha Allah to insha Allah ta saku kawai wa yasihu al-istisna'u aksari ya inganta ya istisna'i mafi yawansa wa kalli ko ya ga yace kin saku kin saku kin saku ainihin hudu sura uku kin saku a kin saku misali kin saku biyu sura daya ko kin saku uku sura biyu misali kaga in ya ce wannan akalluhu ya isi na akalluhu ya ce uku saura ɗaya a uku saura ɗaya eh, saura ɗaya shi ne akalluhu. in kuma ya ce uku saura biyu aksaruhu kenan kaga ya isi na mafi yawa to ya inganta uku saura ɗaya kaga saura biyu saki ya yi. uku saura biyu kaga saura ɗaya shi ma saki yi. lal mustagrak banda inda ya nitsar da shi gaba ɗaya na sake ki saki saki uku saura uku saura uku saki hudu saura uku kaga ya sinai, ya giraki. an gano wani mm. illan salasa kaga ya ce ya zai kawo misali ko biyar saura biyu kaga saki uku ne ya riga ya nitsar da shi ce wa kawo wa anti talikun arba'an illa salasa ce na sake ki hudu saura uku kaga ya nutsar da wato sora uku uku ya rage yanzu sashi da yake rubi yayi to wannan ba za a yadda ba tun da dama uku ne karshe to sai ce ya sake ta hudu sora uku mustagrakun to wannan ya istigraki wala allakahu fi imra'atin ala nikahiha da ya rata ya saki ga wata mace akan in ya aure ta idan na aure cikin saku da lazima bil aqd hmm. to wannan ya lazimta da zara an kulla aure tana zuwa sai ce to kwashi kayan ki tana zuwa ya ce to yanzu ba na sake ki a cikin yana gama idda kaza dama na ce in na aure ki suna faruwa kuma to ita na gama da mafi sun faɗa akwai mutane masu wauta kala kala in ba ka ba duk matan da na aura sai zo ya aure mace wacce yake matakan sanka. ka tana zuwa sai kama hawaye wallahi na sake ki baiwa Allah da kuma ya faru mai gida ce wallahi haka nan kawai ba abin da ya faru da Allah ki mun hakuri eh ki gafarta mu ke min gafara da Allah lafiya ku gana dakaro mani ka zo ka aure ni kana so na ka kashe kuɗi kaza ka kashe kaza amma ka zo yanzu kana gaya mun ka sake ni an gane tun in ga malaman fiƙi sun faɗa abu lallai yana faruwa ne za ga wani lokaci in kai alƙali ne kana zaune zai gan kama wannan kes din hmm. shi tun kafin ya aure ni ya ce duk zan da ya aure ni na so amma bai gaya mu sai yanzu yake gaya mu <laughs> walahu nikahuha illa an yaqula kullama to amma ya samu ya aure ta kuma nan gaba saki ɗaya ne zai iya zuwa nan gaba ya aure ta a gani sai dai in ya ce kullama duk sanda na na aure duk sanda na ya aure ta saku to wannan za a ɗauka a ga lokacin ya aure ta saku duk sanda ya aure kawai ta saku wala ammama da ya gabe lam yalzamu bi khilafi ta'liqi eh duk sanda ya gami. ya ce duk matar da na aura a duniya nan taso to wannan za a ɗauka mahaukaci ne ya ce duk matar da ya aura taso to wannan gaskiya yana da matsala kwakwalwansa wannan kawai bai sakin biyu ba saɓanin inda ya rataya shi bi ƙabilatin in ya rataya da ƙabila in na auri ba falatana in na auri kanuri in na auri ba zazzakiya in na auri ba sakwaciya in na auri kaza in na auri inyamura in na auri duk in na aure ƙabila kaza ya kawo ƙabila a to wannan ta su a da tunda akwai kabilu da yawa Ki ba kula da nani kawai yake ya aura to zai ya aura kanuri ya aure sauran a balad ko kuma duk sanda yayi aure a Kano ko duk sanda na yi aure a Sokoto ko duk sanda na yi aure a Anambra ko duk sanda na yi aure a ina a Adamawa an gane ya ambaci wani gari to wannan ya tabbata a nau'in yayi ne ko ya ambaci wasu irin nau'i ainihinsa to shi ma wannan duk ya tafi nau'i kaza kamar ya ce misali in na aure a ƙabila kaza to shi ke na kamar na aure ba habashiya bakar fata ko na aure ba misiriya kamar na aure a cikin larabawa kamar na aure ba rumiya a cikin turawa da zai mafi dala saki ya tabbata <laughs> eh. wai tun da an san rana na wa zai ai ranar zai kullu ko ba mutuwar ta zo ga matan da yake nufi matan drama shi matan da yake drama da ba matan shi bane a gani idan matan shi wato ana drama ne ga matar nan ko ga matar shi nan su biyu yace ku mata na kunsa ko ya zo wanda yake nabi kare na ya nuna ba wai ta matan shi gida ba inda matar shi ta yi inda matar shi ta ta sako inda shi ga sanin da suka yi ai annabi ya ce abubuwa guda uku wato gaskiyar da gaskiya ne wasan su ma gaskiya ne akwai saki ko da wasan mutum ce masan yi nasa ce ba a wasa da wani abu in mutum ya yi aure ya ɗauki abin da muhimmanci kada ka ɗauki matarka da wasan hasu kuna wasan saki ai ba a san ma a rahun ballantana ka yi wasa da abun in ka yi wasa da abun ya tabbata wanda idan mutum ya shirya fim sai zo ya ce wa matar da ya shirya fim da ita ke ku ai ba matar shi ba ce wannan drama ne ko kamar da aka kira abun drama <clears throat> amma idan matar shi ce a cikin drama shi kenan ta ku ka bayyana إيه. نعم مختصر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن نعم، الرحيم نعم فصل أن شافوني أن شافوني فتوادوا المال بيما تبقى وشي مفو أنت رابع أنا تزاكي شوي شو بيتي مالهم أتوقع أنت دراما أنت ما تر أنا قام بدي دراما إذا دراما ai za a duba ƙaryatul hali an ga an ga san kike ce matar wani ku bi ne zai aura za ku samu matsala a cikin drama kun samu matsala yace ya sake ku yace ya sake matar shi ai ga kanan matar shi matar shi ta drama yake ne an gani nan ba wai yana cewa drama na da kyau gari ba fata wanda ke bayarwa ba wai matsayin cewa ai ai drama ba yawwa wani abin guda ba wasa da su idan mutum ya kuskure shi haka ko da matan shi ko da fim ne ko da a fim ne idan matan shi ce yin fim da ita ka san akwai laifuka masu girma ka samu matan wani kuita wani drama da ita ko matar da ba matan aure kana wani drama tana dariya kana dariya kana wannan haramun ne yayi hmm. ko to bayan ga haramcin shi to sai mutum ya dauko matar shi da ita yake yi aga ai in haram ne ma wannan ya fi sauki tunda matar za ta yi mu'amala da wasu mutane wanda ba shi ba misali to ai ya ɗauko matar shi haramcin ya ɗan yi amma dai haramun ɗin ne to amma sai ya zo matar da ya aura sai ce ce na sake ki kuma ga matar nan dama ko da wasa ki ta sake amma ba matar ba ce a wajen wata ce da zuku ba sai matar shi ba lura da cewa a dramance ne eh to ai dama an ce in drama ne dama in yayi drama dama ai wasa drama me drama wasa abin da ba gaskiya ba mhm. to shi ka gani magana auren dole za ka duba shi a shari'a ba auren dole in ka ce ba ta so ba za a yi mata auren ba in tana so shi ke na aure ya tabbata sai je kawo sadaki na'am bismillahir rahmanir rahim amma a malikance auren dole ci uba waliyun ne mudbir hmm. uba yana iya tilasta wa dai shi ta auri wacce yake so saboda su malikawa sun ce a irin nasu mazhaba babu yadda za a yi uba ya cutar da diyarsa. a irin tunanin malikiya uba ya haifi diyarsa yana son ta yaya za a yi miƙa ta ga wacce wanda zai cutar da ita to uba ma wani yanzu a wannan zamanin wannan fata wanda zai aiki a wannan zamanin uba yana son kuɗi zai ma iya miƙa ta a kashi gaba zai iya miƙa ta ga ƙungiyar asiri ya samu kuɗi sannan uba yanzu a wannan zamanin yana iya zina da ɗayarsa yanzu lalacewa ya kai yanzu uba kaga yana takan yadda ya haifa ko kaga wannan dabbanci ya kai dabbanci to ana yi yanzu yanzu irin yadda ake neman kuɗi kuma ake kaza ake kaza mutumin da zai iya takan jariri ya wata uku da ne ba zai yi ba an gane saboda haka maganar cewa wai uba yana ya fi kowa san diyarsa wani uban kenan ba wani ba akwai da yawa wallahi in za a ce mai za ka samu kuɗi amma sai ka ba da diyarka an sha jinin ta wallahi zai bayar na ba gane yanzu wannan fatawa in ma da a ce ma a rubuce ki cewa nasi ya yarda da shi a tilin samun iya da nasi to gaskiya a wannan zamanin dole a canza wannan fatawa saboda yanzu wannan zamani zamani ne mai ban tsoro kwarai da gaske abubuwan da manzo Allah ya faɗa wanda mutum ke ganin a hankalce ba zai faru ba a iya tunanin ka shi yana faruwa yanzu dan wallahi ba taba tunanin za ce an kama uba wai yana sakan diyarsa to da wani ido zai kalli yarinya gari ya waye tsakanin da Allah kuma in kai kuskure tana in kai kuskure za ka yi masa nasiha dama kai ake jin tsoro ba a gida uba idan ƴaƴan suka na uwarsu za ce bari ka ya dawo Eh, dawo din mana shi don waye uban ta ce na faɗa shi don waye daga dole kuma tunani bai faru hmm. in dai biya aka ce bar uban ki ta ce to shi don waye yazo din mana shi din banza hmm. kuma yana dawo aka faɗa zai ce ah, haka ta faɗa zai rabu ni din banza ko to ni din banza dole ya hakura dama banzan ne dan wallahi in yayi magana za ta tona mai asiri haka to ai gida ya lalace wannan gidan gaba ɗaya ba zai zaune ba gari ya waye ya kalli sada yi ya da Allah ni abun wannan wani irin jaki ne dabba misali sai akan wannan al'amari wani jariri jariri ya kaga wannan ya za a yi dan adam ya yi sha'awar jaririya amma ya sake ta je da za gane abun neman kuɗi ne a masallaci za a yi a wurgar da ita a masallaci kai ne ya faɗa hakan mafi yawan wannan fiyaɗe gane wala ba fiyaɗe na gaskiya ba ne masu neman duniya ne ta kowane hali sun fahimci in baka da shi to kai wulakantacce ne to bari su zama masu izza a duniya ko za su wulakanta a lahira shine halin da ake cike yanzu na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim eh. nudiba naflun an so nafila musabi ne wata akkada ba da magrib kuma wannan musabaci yana ƙara ƙarfi bayan magariba nafila bayan magariba yana da ƙarfi a malikiya ba a yin nafila kafin magariba an gane makaruhi ne na nafila kafin magariba duk da cewa ga hadisin nan na manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib liman sha'a hadisi ne ingantacce ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba ga wanda ya so ko to amma su malikiya ba sa zai iya yi wa saddu zari'a kira imam malik ya ce to in kira in an zo yi wannan nafila za a hada shi da magariba a ce raka'a kaza dan yana da wannan usul din na saddu zari'a ko tuna hana na nafila bayan la'asar eh kafin magariba ya shiga kafin to ai bayan la'asar magariba in magariba ya riga ya zo ai magana ya wuce kabla magariba sai ai kafin magariba ai eh, to amma ba bayan la'asar bane wannan to haka ne bayan magariba ma dai bayan la'asar ne ka dauki wannan eh. na me ce ka zuhurin wa qabla yawa wato kuma musahabi ne yin nafila kafin azhar shi ma oh bayan azhar din nace ba'a da magribin to ka ba'a da zuhurin ka ba'adi zuhurin kaman bayan zahar, da kuma qabla zuhurin haka asiri bila hadd shi ma kaman kafin la'asar ba tare da iyaka ba bayan la'asar ba ba a yin nafila ijma'an ko khilafan bayan ulama su malikiya da jamhur na malamai in an idar da sallar la'asar babu nafila amma akwai mazhaba na wasu daga cikin sahabbai da suke ganin ana yin nafila bayan la'asar amma ba ana nafila bayan la'asar ba rasar idan mutum ya sallar la'asar daga baya zai iya dan fita ko ya dan tattauna da mutane sa'annan zai yi nafilin shi bayan la'asar don a samu ainihin rarrabewa a gane sallar la'asar daban nafilar daban a gane amma yaushe aka hana shine lokacin da rana din nan yayi yalo ya kusan faduwa wannan shine mazhaba na Aisha radiyallahu anha mazhaba na na ainihin Abdullahi bin Umar na jin da wasu daga cikin sahabbai an gane wannan ko na'am hadisi ne akwai hadisi kuma akwai asarai a cikin silsila ma na Nasiruddin Albani ya kawo hadisai ingantattu da ya kawo magana Aisha da wasu daga cikin sahabbai da suke nafila bayan la'asar ana yi shi ma manzan Allah ya yi kuma ya bar duniya akan haka duk ya kawo hadisai kuma sun inganta hadisan an gano wannan ba amma ga shi annabi ya ce la salata ba'ad al-asr eh? hatta tazul ata giba shams babu sallah bayan al-asr sai rana ya fadi to ba'ad al-asr ba'diya ce kariba ko ba'diya ba'ida shin ba'di ana rubun mubasharatan bayan al-asr ko ana rubun can nesa lokacin da rana yayi fasfas ya kusan faduwa to ban Aisha wannan ba din ba'ida shi adiya din lokacin da rana din yayi yalo ya kusan faduwa lokacin aka hana nafila amma su jamhur gaba ɗaya ba a yi bayan la'asar kawai an gane to a yaushe ne bayan la'asar idan limamu mai ya sallama ko wasu masallaci ba fara ba yaushe ne bayan idan limamu mai sallama wasu masallatai ba fara ba to ni na je masallaci na zan yi nafila tun da ba fara ba kaga ya kamata a samu ka'ida na bayan la'asar to babu ka'ida in nan suna yi uku da rabi can suna yi hudu suna kwata can suna yi karfe hudu can suna yi hudu da minti goma kaga ina so yin nafila sai in tafi inda ake hudu da minti goma sai in je yin nafila ta <laughs> bayan na yi sallar to inda yi sallar nan san je wani masallacin da ba su yi ba sai eh, zan je ta zan je nafila ta wajen zan yi nafila bayan la'asar da wannan masallacin na'am ya ce wa duha a dai fahimta a malikiya ba a nafila bayan la'asar mutlakan gaba daya wa zuha sannan kuma wato mustahabi ne sallar duha a sirrin bihi haro. kuma ana so a yi sallar duha a boye inda rana ne sallar duha dama wato duk abin da ya shafi nafila na rana ana so ne a yi shi a boye ya koma wa nudiba na nudiba na fulun ah, sirrun bi ina eh shi nafila <clears throat> wa jahara layla kuma din nafilan dare ana so ne zama a bayyane amma fa da mutum zai yi akasi ba matsala a gani wato sallan zuha kai a bayyane sannan kuma sallan dare kai shi a boye yayi ba matsala wata akkada bi amma ya ƙara ƙarfi a wuturi a gane shi wuturi filan yana ya ƙara ƙarfi bayyanarwan bayyanarwan ya ƙara ƙarfi a wuturi sannan na filan ya ƙara ƙarfi a wuturi sahihatul masjid kuma sannan har ila yau nudiba an so ainihin tahiyatul masjid an so kai so masallaci an gane kuma wata aka da shi ma wajaza tarku marin ya halatta bai wucewa ya bari ya bar tahiyatul masjid bai wucewa mutum ne ya zo masallaci sai shiga nan sai ya fita can ba zaunawa yayi ba ba ya zo masallaci dan ya zauna bane ya zo ya dauki wani abu ne ya wuce to shi ma yana daga cikin yana daga cikin cewa idan ka shigo masallaci sai ka yi raka'a biyu kafin ka zauna to mutum yana sauri ya manta da wani abu yana sauri ya je ya dauko yana shiga to sai ka yi na kina raka'a kafin ka fita kaga akwai matsala to tun mutumin da ya zama manufar shi ba wai ya zauna ba daukan wani abu ne ya fita ba zai yi ba amma wanda ya zo ne dan ya zauna sai yayi wannan gaisuwar masallacin nan ba mace dole bane ba wato yayi with adjust the fund sannan tabadu a farilla kamar ya tabadu idan mutum ya zo masallaci daidai lokacin da ake sallan azhar sai sallar azhar to yayi gaisuwar masallaci tabadu wannan sallar da yayi wato da ya bada farilla to farilla nan ya tsaya matsayin tahiyatul masjid yace wa bada'un biha bi masjidil madina da farawa to shi za malamin da tattaunawa idan ya zo daidai lokacin ana yin daidai alasuba ya zo daidai lokacin da zai rakatar fajr ga shi bai yi gaiso masallaci ba yaya wasu na cewa ya rakatar fajr kawai duk guda biyu zai shiga an gane ya ce wa bada'un biha bi masjidin madina kuma an so wato fara ta'akada kenan hmm. yana da ƙarfi wato ta'akada yana da ƙarfi a fara da ita wannan tahiyatul masjid a masallacin madina qabla salamu alaihi sallallahu alaihi wa kafin mutum ya yi ma annabi sallama ka kafin ya zo assalamu alayka ka dan mutum ya zo masallacin madina zai sallama ga annabi da abubakar da umar kafin lokacin ya shiga ya yi tahiyatul masjid a masallacin akwai dimbin lada da kuma falala wa iqa'u naflun bihi bi musalla kuma ana so mutum ya aukar da nafila a wato a masallacin annabi wurin da annabi yi sallah ya duba musallahu wurin da manzon Allah yi sallah ku gane wannan eh a ina ne manzon Allah yi sallah Kun mutum ya san wajen ke ko da Allah ina ne annabi yi sallah sai a gaya masu kaji wajen kai nafilan ka an so haka to yaya wannan yanzu gini ya canza gano wajen kila kuma akwai wasu za su iya ganowa <laughs> wal fardu bi safil awwal sannan kuma farilla in mutum zai farilla a masallacin Madina ya dage shiga sabon farko wannan ma shi ma an so nudi ba sabon farko zai yi ko <laughs> in ya bugo sammako kuma ya je zauna masallacin kamar karfe uku na dare zai zauna wannan gajeren gida na shi ne na farko hmm? bare samu bare samu ba a duk samu kunka don wani anan ya kwana so da manyan mutane yanzu ma kila za ka sarakuna ne da waye masu ke mamaye wajen da manyan malamai na'am dan ya ita da wannan zai yi duha daga baya a samu fasila ka kira wannan lokacin hanzi a sai da yanzu ba wannan lokacin ba hanzi bane yanzu sai rana ɗan za ta ya ɗan eh masha Allah an ce lokaci ya yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ah, wannan ma mazmun ne wannan zai